فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين kada ka bauta ma wani tare da Allah ka hada shi da Allah wajen bauta sai ka zama cikin waɗanda za a yi musu azaba a sanadiyar yin hakan